barkan mu da saduwa a wannan rana mai albarka rana ta 29 ga watan hudu shekara ta 1444 hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga garin Makkatul Mukarrama zuwa birnin Madinatul Munawwara wanda ya daidai da 24 ga watan 11 shekara ta 2022 miladiya domin ci gaba da karatun wannan littafi mai albarka littafin bulugul maram min adillatir ahkam na babban malami al-imam al-hafiz ibn hajar al-asqalani rahmatullahi ta'ala alayhi idan ba mance ba ya uwa darasin da ya gabata mun tuke ne a ƙarshen hadisin aisha radiyallahu ta'ala anha wannan muna cikin bayani akan lokutan sallah wanda wannan darasin muna gabatar da shi a wannan masallaci mai albarka na Sheikh Abubakar Mahmud Gumi wanda ke cikin angon cinkinau a cikin garin kaduna sai nigeria muna roƙo allah subhanahu wata'ala ya sa mu abin da za mu faɗa albarka kuma ya sa zama na karɓaɓɓe gare shi abin za mu kuskure muna roƙon sai gafarta mana za mu tashi hadisin abu huraira a yau insha allah ta'ala al-imam al-hafiz yake cewa an abi huraira radiyallahu ta'ala anhu an karɓo daga abu huraira allah ya kara masa yadda abu huraira malamai sun yi saɓani wajen sunansa kamar yadda muka yi cikakken bayani a darussan da suka gabata har babban malami na hadisi al-imam al-hafiz ibn hajar al-asqalani rahmatullahi ta'ala alai a babban littafin sa fathul bari sharhin da ya musayihul bukhari wanda a wani nuska tana fitowa mujalladin goma sha uku a mujalladin farko yake bayanin cewa ba taɓa samun wanda aka yi saɓani a sunansa ba a musulunci irin abu huraira wanda wasu ce sunansa muhammad wasu ce abdallah wasu ce abdurrahman amma zance mafi inganci suna abu huraira shine abdurrahman ibn sakhri abdurrahman ibn sakhri huraira ita ce yar mage ya kasance a lokacin annabi sallallahu alaihi wa yana da wata karamar yar mage da yake santa yana tare da ita kowane lokaci <clears throat> to shine sai annabi ya masa lakabi da ko ya masa kunya da abu huraira wato baban magi kenan kuma ya yi rayuwa da annabi sallallahu alaihi wa sallam shekaru kakal ba soci shekara uku ba da wani abu amma a duk sahabban <clears throat> manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam babu wanda ya kai shi tarar hadisai da ilimi ya fi shi yawa hadisai in banda sahabi guda ɗaya shine Abdullahi ibn Amr ibn al-As saboda shi ya kasance yana rubutawa shi kuma abu huraira baya rubutawa a farkon lokacin da ya zo karɓi musulunci wajen annabi sallallahu alaihi wa sallam <clears throat> haddace haddace suna ba shi wahala sosai sai ya roƙi annabi ya ce ya masa addu'a hadda yana ba shi wahala in ya haddace yana sauran mancewa sai annabi ya ce wannan zanin da kake rataye da shi ka shimfiɗa shi a ƙasa yana shimfiɗa wannan zanin sai annabi salawatullahi wasalamu alaihi sai ya tsoma hannunsa cikin wannan zanin yana tsoma hannun haka sai ya ɗaga hannun sai ya ce to ɗau wannan zanin ka lulluɓa da shi sai ya ɗau wannan zanin ya ci gaba da sawa to tun daga wannan rana abu huraira bai ƙara jin wani abu na ilimi ko na wani hadisi a ce ya ji shi kuma ya mance shi ba tun daga wannan rana sallallahu alaihi wa alihi wasallam wannan yana nuna mu'jizan annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam shi yasa amma ya kasance kowane lokaci yana tare da annabi ko kasuwa ma da sauransu duka ya bar kasuwa wasu sa'a saboda yunwa yadda take kama abu huraira idan yunwan ta ci ta ci a cikin harami wato masallacin annabi na madina sai ya ɗau dutse ya ɗaura a cikin cikinsa ya shiga cikin ƙasa ya ta birgima sai ya ɗauka ma ko mahaukaci ne ko bai da hankali saboda tsabagen yunwa shi yasa da aka tambaye shi ta ya ka tara wannan ilimi mai yawa wanda gaba ɗaya baka fi shekara uku ba da wani abu tare da annabi ga wanda suka yi shekara goma sha da shi kusan shekara ashirin amma ba su kai ka yawan ilimi ba sai yake cewa shi ya kasance yana tare da annabi dare da rana ya bar kasuwanci da komai na duniya su kuma sauran abokanansa sabai wato kasuwanci yana shagaltar da su wato da neman kuɗi shi yasa tara wato ilimi mai yawa a wata wasu asarar da aka samu kuma abu huraira ya ce ya kasance yana karban ilimi a kowa ga wanda yake sama da shi da wanda yake kasa da shi Inda ya ga cewa yana da karatu ko abin da bai sani ba yana zuwa ya karbi karatu wurinsa to da haka ne ya tara wannan ilimin mai yawa to wannan abu horaira kaɗan kenan bayanai a kansa قال ياتي قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم من ذا الله tsira da aminta Allah su tabbata a gare shi ya ce. idan shadda harro idan zafi yayi tsanani sosai idan zafi yayi tsanani sosai fa abridu bis salati to za ku iya jinkirta yin sallan ku ku sanya ya ku har sai lokacin da wato zafin nan ya karrabu wannan babu laifi a misali yanzu mun zo za mu yi sallah a zahar sai muka ga zafi ya yi tsanani musamman wasu ƙasashe na waje wanda za ku ga suna da tsananin zafi sosai To kila idan mutum ya ce zai fito cikin ranar na ya zo masallaci ba maki lalura ta kama shi kuma su za ku ga a ɗinsu ba su da ƙarfin jiki haka ɗan zafi kaɗan in ya dake su to sai zazzaɓi ya kama mutum to idan akwai irin wannan zafin sai annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake cewa a sanyaya sallan a ɗan jinkirta ta kaɗan har sai zafin ya ragu amma tare da lura kada lokacin ta na muktari ko na daruri ya fita kamar yadda muka yi bayani fa inna shiddatal harri saboda tsananin wannan zafin <clears throat> min sahi jahannama yana ɗaya daga cikin numfashin wato wutan jahannama subhanallah mutafaq alaihi wato hucin jahannama wannan hadisin al-imam al-bukhari da muslim suka fi da shi shine mutafaq alaihi a fayh shine huci wato huci na wutan jahannama a ya tabbata a hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam wanda al-Imam Abu Huraira ya rawaito mana shi daga al-Imam Bukhari da Muslim sun fidda hadisin cewa wuta wato ta kai kamar tsara zuwa ubangiji subhanahu wa ta'ala akan cewa sashinta yana cin sashinta an gane ko wato saboda tsananin zafinta idan zafin ya tsanani sai ka gaba daya wato sashin ta yana nada sashi haka kuma lokacin sanyi sai Allah subhanahu wata'ala ya baiwa wuta dama idan zafi yayi zafi wato yayin da ranar take tsakiya a lokacin wutan jahannama Allah ya ba ta zaman cewa wato wani sashi daga cikinta ya fita ta da wannan zafin zai ne zai ɗan sai ta yi huci ko hucin nan da za ta yi shine mu kuma za mu ji za mu ji tsananin zafin nan idan kuma lokacin sanyi ne shi ma idan sanyin ya yi sanyi tsananin sanyi ya yi yawa sai Allah ya ba ta damar ta yi huci idan ta ɗan yi huci haka sai mu kuma a lokacin za mu ji ne wannan tsananin sanyi za mu ji ya ƙaru da yawa yayin da muka ji wato sanyi ya yi yawa sosai to wannan sanyin huci ne na ne na wutan jahannama wani sanyi ne na wutan nama ya fito haka idan muka ji zafi ya ne ya yi tsanani sosai wannan wani bangare ne na wato zafin wutan jahannama ina fata ana tare da ni wannan kuma yake nuna mana cewa wato wutan nama an riga an halicce ta kuma ita ma aljanna an riga an yi an halicce ta sabanin wasu da suke ganin cewa wai babu aljanna kuma babu babu wuta a yanzu wai ba a halicce su ba A'a suna na Allah ya riga ya tanade su shi yasa Allah ya ce uiddat lil muttaqin kuma uiddat lil kafirin bangaren yan wuta da yan bangaren yan aljanna ina fata wadi to saboda haka ya yan uwa wannan ya halarta <clears throat> cewa yayin da muka ji gari yayi zafi tsananin zafi sosai to babu laifi mu dan yi ne mu sanya ya sallama mu dan bari har a <clears throat> wannan zafin na ya dan ragu sannan <clears throat> sai mu yi ne sai mai sallah a zahar wannan babu laifi a kan haka haka idan ana sanyi kamar yadda ya tabbata a wani hadisi na annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam cewa wanda hadisin Anas ne marfu ya zo cikin sahih Bukhari kana idza kana al-harru abrada bis-salati wa idza kana al-bardu makara bis-salati wato idan lokacin zafi ne sai a sanyaya ne wato sai a sanyaye sallah haka annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kasance yana yi idan kuma lokacin sanyi ne sai annabi ya zubdoto da wannan sallan yi ta a farkon lokacin ta ta yanda kafin sanyaye ne ya shigo sosai misali magriba idan lokacin sanyi ne sai annabi ya yi ta a farkon lokacin ta haka lokacin sha'i sai ya yi ta a farkon lokaci ta yanda kowa zai ne zai koma gida ta yadda sanyin nan wato ba zai mutane ba za su samu a cutuwa da shi ba wannan hadisin al bukhari ya fi da shi a cikin littafin sa adabul mufrad haka al nasai haka a cikin wato al sahih na sa ya kawo shi mu'allaq wannan hadisin da muka karanta na Anas kenan kana idan kana harru abra da bisalati wa idan kana albardu bardu bakkara wannan baya cikin littafin amma dai malamai ne wajen sharhin littafin suka yi bayaninsa to saboda haka al-imam as-sanani rahmatullahi ta'ala alai da shi da al albani rahmatullahi ta'ala alai al-imam yana ɗaya daga cikin wanda suka yi ma littafin bulugul maram sharhi yana da kyakkyawan sharhi ana kiransa subulus salam kuma wannan sharhin yana fitowa mujallali hudu wanda ya gamata kowane ɗalibi ilimi ya yi ƙoƙari ya yi ne ya sanadi wannan wato sharhin subulus salam ta yadda duk karatun da muka yi duk hadisin da muka yi zai dinga komawa gida yana muraji'an sa da ne wato cikin wannan sharhin subulus salam ɗin saboda ilimi baya zama sai ana hada karatun matani da karanta sharhin wannan matani din da ake karantawa to saboda haka a ra'ayin shi al-imamu mai littafin subulus salam da Sheikh Nasir bin Albani babban malamin hadisi na duniya shine idan ya kasance garuruwa ba a tsananin wato zafi sosai ko tsananin sanyi sosai ire-iren najeriya da sauransu to wannan hukuncin bai rataya ba a kanmu wannan hukuncin bai ba da yi ba bai rataya ba a kanmu tunda zafin da ake zafi ne wanda ko da mutum ya fito minti biyar da minti goma da zai yi sallah ba za a ce sanadiyar wannan fitowar ya kamu da ciwo ba haka kuma lokacin ne lokacin sanyi amma ya'yan uwa tabbas akwai kasashe wanda suke da tsananin zafi har kasashen larabawa ire yanzu su saudiya nan su misra da wasu a kasashe ire irin su sudan da sauransu za ka ga akwai lokacin da ma idan ana tsananin zafi wasu har faɗuwa suke suna suma in ana azumi musamman masu ciwon siga ba sa sanin lokacin da suke yankewa ta ga mutum ya faɗi saboda tsananin zafi to kun ga irin wannan su da suke da mugun zafi nan da wasu kasashe na turai can za ku ga suna da tsananin sanyi wanda har gari ta ko ina ma ku ga suna rayuwa a ina a cikin kankara haka to ire-iren garuruwan nan su ne wato ake magana a kansu karkashin wannan hadisi da muka karanta to saboda ita wannan shi tsananin zafin idan aka ce za a fito a yi sallah ciki to wato khushu'i da ake so a samu a cikin sallah wato tsoron Allah da ake so za a samu ba za a same shi ba sai da mutum zai kabbara yana yin sallah amma zafi ya dame shi Allah Allah ma yake a gama wannan sallah ku dau misali yanzu idan kana tarawihi misali ko lokacin zafi hatta mu a nan Najeriya idan lokacin sallar isha'i ana sallar isha'i ko ana tarawih idan ba wa fankoki a masallaci za ka gaza ga masu yin tari sai masu wato musamman masu jiki sosai za ka ga sun kosa ga suna ta ne suna ta zufa sun kosa gaba ɗaya a gama wannan sallan su fita to shi yasa idan zafin ya yi tsanani to wannan yana rage tsananin ne wato tsananin kushu'i a sallah ita kuma sallah wato da ɗaya daga cikin abubuwan da ake so idan mutum ya kabbara yayin da yake yin sallah shine ya dinga mai hararo Allah subhanahu wata'ala a zuciyarsa wato cewa yana munaja ne yana ganawa da ubangiji ne kuma ana so wannan lokacin ya kasance wato ya yi kushu'i yana ƙoƙarin wato ayoyin da yake karanta ko yake ji yana ko tadabburinsa tadabbarin waɗannan ayoyi da tsoron Allah zai ƙara samun tsoron Allah a cikin wannan sallar to shi yasa wannan yana ɗaya daga cikin abubuwan da ake so wajen sallah ba wai mutum ya tabbara sallah shi yana tare da mutane a cikin sahu amma zuciyarsa tana can a tunanin kasuwa da ya baro ko hada-hadan kasuwancinsa yau wannan ya bashi bashi yau ya sai da wannan ya ci riba ya faɗi a wannan abin da ya sai da to wannan ba a san shi a wajen sallah sai ya sace wannan mai wannan a wato babu khushu'i a sallarsa Ba kun ga kuma wannan a waige na sallah dama malamai suke cewa ya fice gida ne akwai waige na gangan jiki mutum ya yi haka akwai kuma waige na ina na zuci to wannan waige na zuci ɗin da na gangan jiki duka gaskiya laifi ne ba a san su saboda haka ana so mutum yana kabbara sallah kada ya kawo wani tunani na duniya ya ɗan ba na ofis ba ba na iyalansa ba ba na 'ya'yansa ba ba na kasuwa ba ba na gonansa ba na wani abu ba ina fatawa ga shi yasa hadisi ya tabbata inda mutum zai zo ya ɗau buta ya yi alwala a lokacin da yake alwalan nan bai hararo bai yi wani tunani ba na duniya ya zo kuma ya salla. Na raki a biyu tun daga ɗaukan motar sai ya tsarki ya yi alwala ya rufe ya salla bai yi wani tunani ba na duniya sai dai tunanin Allah to idan ya salla a biyu kawai Allah ya yi tun kare masa zunubansu dai a rayuwa ga baki ɗaya amma iya wannan ba ƙaramin abu ba ne a ce sun daga ɗaukan buta har yin alwala ɗin har yin nafila raka'a mutum bai yi wani tunani ba na duniya to wannan duk wanda ya kusanta ya haka ɗan to Allah subhanahu wataala ya yi ne ya kankare musu zunubansa to kun ga shi yasa akwai abubuwa da dama wanda suna da sauki idan muka yi su sanadiyyar su za mu yi za mu shiga aljanna shi yasa hadisi ya tabbata kowa zai shiga aljanna illa man aba annabi ya ce sai wanda yake duba na shi da raka'a kakal amma ne shagulguna na duniya ba za su ban mu ba ko da mutum ya zo ya yi alwalan na ya ta farka kila yana kabbarawa musamman shedan ya fi zuwa ma mutum yana kabbara <laughs> yana kabbara wani abu ma wanda sama da shekara ashirin ya faru wani abu ma inda a ce ba sallah kake ba wallahi tunanin shi ba zai zo ma mutum ba amma shedan yana nan matsala da mutum yana kabbara sallah sai ya kokari ya cuso mai wannan abu wanda gaba ɗaya sai ma ka dinga tunani ma wani abin ya za a yi wannan abin ya zo ma wanda ba ma ba ka daɗe ma ke a rayuwar ka yi wannan tunaninsa ba saboda dama ya ɗau alkawari sai ya yi ne dukkan sai ya halakar da mu sai ya ce illa ibadaka minhumul mukhlasin to saboda haka ya ƴan uwa akwai hanyoyi da dama na shiga allan amma sai mun yi mun yi kokari mun yaki shedan sosai to saboda haka malamai suka fi da fa'idodi na hujjaj eh na'am eh na'am eh na'am gaskiya ne gaskiya haka ne gaskiya Allah haka haka ne eh gaskiya ne an rawaito wannan tabbas ka eh to kun ga sahabbai sahabbai ke da karan kansu eh wannan ya tuna mani da wannan asarin to kwarai ka eh tabbas ka kamar yadda ya bayani eh to saboda haka kun ga wanda bayan annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ashabbai babu wani kamar wa kamar abubakar siddiq wannan ya tuna mani tun har annabi yake cewa law attakhidhu khalilan latakhaftu man latakhaftu abubakar as-siddiq haka annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya fada to amma shi ma abin sai bai ba shi wahala to kuma ina ga mu yanzu wanda muka gwada imanin mu da nasu ai ba zai ma mu gwada ba ne <laughs> ko ba haka ba to saboda haka eh, wannan abu ne wanda ke muhimmanci sosai to sai ma na eh. sai malamai suka fidda fa'idodi ƙarƙashin wato wannan hadisi da muka karanta a fa'ida na farko shine a mashru'iyyatul ibrad bi dhuhr inda shiddatil har wa hikmatu zalika anna shiddatil har taslub al khushu' alladhi huwa ruhul asala cewa wato ana so yayin da za a yi sallah a zahar idan akwai wannan zafin mai tsanani to a yi ne a ɗan jinkirta wato wannan sallah har sai wannan zafin ya rabu. sannan fa'ida na biyu da malamai suka fidda ne idan ya kasance wato mutum zai bayanin wani abu na addini to yana da illa ko dalili ya gamata ya ƙoƙari ya yi bayanin dalilinsa kun ga annabi sallallahu alaihi wa sallam ya mana bayanin cewa idan akwai zafi mai tsanani wato a ɗan jinkirta yin sallah saboda mai fa'in da shiddatar harri wato min faihi jahannama ina fata ana tare da ni to sai <clears throat> fa'ida na gaba da malamin su fidda ƙarshen wannan hadisi shine a wannan hadisi duk da haka ya zo ɗin amma wato muƙayyar ne cewa a lalle ya ƴan uwa jinkirta sallah ɗin wato yana da fa'ida amma wato kada a mance fa yin sallah a farkon lokaci shine ya fi ya fi dacewa saboda Allah subhanahu wa ta'ala ce inna salata kanat ala almu'minina kitaban mawquta kuma hadisin annabi sallallahu alaihi wa sallam ya tabbata an tambaye shi wani aiki ne yafi soyuwa ya fi daraja da girma a wajen Allah subhanahu wa ta'ala a wani hadisi sai ce as-salatu fi waqtiha ko fi awwal waqtiha yin sallah a farkon lokacinta mun sha yin bayani wajen muqaranan wannan hadisi da wasu wanda suka zo da cewa a yin jihadi ne ya fi da wasu wanda suka zo biyayya da iyayen da dai sauran dai hadisai kamar yadda muka sha yin bayani a darussan da suka gabata sai hadisi na gaba shine hadisin rafi Ibnu khalid an rafi Ibnu khalid an karɓo daga rafi ibn khalid radiyallahu ta'ala anhu Allah ya kara masa yadda wannan rafi ibn khalid din mun taba bayani a kansa wanda yanzu ba sai mun kara bayani ba a darsan da suka gabata <clears throat> kala ya ce kala rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam lalle manzo Allah tsira da aminta Allah su tabbata a gare shi ya ce asbihu bis subhi wato idan za ku yi sallah asbahi asbihu kada ku yi ta ku bari har sai alfijiri ya fito a fasaran farko kenan ya zo da wata riwaya wannan hadisi shine asfiru maimakon asbihu wato wannan muka yi bayani Abu Hanifa yi riko da wannan hadisi cewa idan za ku sallah asbahi kada ku yi ta a farkon lokacin ta ku bari ku dan jinkirta ta har sai haske ya fara bayyana shine asfi asfiru bisubhi innahu a'zamu li ujurikum saboda yin haka din shi zai sa a lullunta muku ladan wato a wannan hadisi yana nuna mana cewa jinkirta yin sallar asubahi shi ya fi dacewa a jinkirta har sai an ga gari ya fara ne ya fara bayyana wato haske ya fara wato shiga ya fara shigowa ta yadda kowa zai iya gane na kusa da shi to idan aka yi haka a wannan hadisin cewa ladan mu zai fi ne zai fi yawa rahul hamsa mutane biyar suka rawaito wannan hadisin wasahu at-tirmidhi wa ibn hibban daga cikin waɗanda suka inganta wannan hadisi akwai al-Imam Tirmidhi da kuma al-Imam Ibn Hibban amma ya ƴan uwa kada a mance a darasin da muka yi a baya mun yi bayanin cewa malamai sun yi maganganu guda uku dangane da sallan wato asubahi maganan farko ya ƴan uwa shine sallan asubahi yin ta ana son a yi ta a farkon lokacinta amma idan aka fara a farkon lokaci sai a jata da tsawo kada a sallame har sai lokacin da ne wato haske ya fara shigowa wannan ra'ayin shine na al-Imam Malik bin Anas kuma shine ra'ayin al-Imam Shafi'i kuma shine ra'ayin al-Imam Ahmad bin Hanbal kuma a wannan matsalan gaskiya wannan ita tafi karfi ya ɗan uwa idan muka yi mukarana hadisai ga baki ɗaya da suka yi bayanin lokacin sallar asubahi wannan mun karanta wasu a darussan da suka gabata ra'ayi na biyu shine na al-Imam Abu Hanifa yi riko da wannan hadisi cewa lokacin da ya shi dacewa a sallaci sallar asuba shine karshen lokacin ta wato lokacin da haske ya fara bayyana sai ra'ayi na biyu shine annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya kasance wani lokaci yana yin ta a farkon lokacin ta wani lokaci yana yin ta a karshen lokacin ta wannan shine ra'ayi na me wato na uku yana tanwi'i kenan wajen ra'ayoyi maganganu guda hudu ne amma dai waɗannan su suka fi shahara kuma a cikin wannan wanda malamai suka fi rinjayarwa shine ra'ayin al-Imam Malik bin Anas da ra'ayin al-Imam da ra'ayin al-Imam Ahmad bin Hanbal cewa a fara yin sallah asmahi a farkon lokacin ta shine kana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi sallam yusalli subha bi galatin hadithin da muka karanta satin da ya wuce bi galat shine da duhu a lokacin da wani ba zai iya gane da kusa da shi ba amma kada ku mance ya kasance yana karanta ayoyi guda 60 zuwa 100 ya lokacin da bai ranakun da bai da nishadi sai ya karanta aya 60 ranakun da yake da nishadi sai ya karanta ayoyi guda na guda 100 kuma kada a mance karatun annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam kamar yadda Aisha ta yi bayani maddan maddan wato ayatan ayatan baya sauri a karatu annabi ya kace in yana karatu yana karanta aya aya kalma kalma yana hararo ma'ana yana tadabburi wato ma'anan ayoyi kuma yana ɗaya daga cikin hikimomin sokar da alƙur'ani shine a karanta ana tadabburin ma'anansa ta yanda idan muna tadabburin ma'ana za mu ƙara samun tsoron Allah kuma mu fahimci abinda da alƙur'ani ya kunsa saboda ba wani hikimar sokar da alƙur'ani kawai a yi ta zallan karanta shi bane kawai a'a a karanta shi ɗin kuma ana ne ana sanin ma'anansa ana aiki da shi idan ba haka ba sai ga mutum ya haddace alkur'ani alkur'ani yana kira zuwa ga shari'a shi kuma yana aikata abubuwa na saɓa Allah subhanahu wata'ala kuma wannan haddansa ba ta mai amfani ba idan aka ce ga mahaddacin alkur'ani ana so a ga ya da natsuwa da ɗabi'u masu kyawu da halaye wanda a lokacin sahabbai ma in aka ce ga maha, ba ma a kiran su ce ba a masu bayana ce wannan mahaddacin alkur'ani suna ganin natsuwansa da tsoron allansa da mu'amalarsa suke gane cewa wannan mahaddacin alkur'ani amma mu yanzu za ma ka iya ganin mahaddacin alkur'ani yana ma aikata ayyuka wanda suke an yi ittifaki akan haramcin su marasa kyau ko ka gan shi ma an gan shi ka iya kila yana aski ma wanda yake wannan askin annabi ya haramta shi ko ka ga yana sanya jeans yana taka wannan sa ya sha glass ko shi gaye annan wannan kaga akwai matsala a ciki ina fatawa da to saboda haka shi ma da ci alqur'ani ana so ana kana ganin sai tuna ma wato annabi sallallahu alaihi wa alihi wa tun daga mu'amalarsa da sa da kayan da yake sawa da maganarsa ta ya za a samu haddace alkur'ani yana magana na batsa ko alfashe ko zagi kun ga wannan duka akwai ne akwai matsaloli a ciki to saboda haka ya uwa ga wannan su ne maganganu akan abin da ya shafi sallar asubahi to shi yasa malamai suka fi da fa'idodi karkashin hadisin da muka karanta wato shi wannan ana so a fara ta a farkon lokaci kamar yadda muka yi bayani Shi ne ya fi dacewa kuma sai a jata da tsawo har lokacin da haske zai fara shigowa sannan fa'ida na biyu shine ana san a gaggauta sallah asubahi da zai dukan ma sauran salloli abin da ya fi dacewa a yi su a farkon lokaci sai dai ranakun da aka samu wannan tsananin mai yawa a garuruwan da ake da irin wannan zashin wanda ana da ciwo cikinsu idan wani ya ce za a tafi a yi jam'in sallah a wannan lokacin zai iya kamuwa da ciwo to wannan shi ne aka halasta ne wato ɗan jinkirta ta ɗan, har sai wato gari ya ɗan yi sanyi-sanyi hadisi na gaba shi ma na abu huraira ne imam al-hafiz ibn hajar yake cewa an abi huraira an karbo daga abu huraira wane ne suna abu huraira muka yi bayani abdurrahman ibn sakhri رضي الله تعالى عنه الله كارا مسعد أن النبي صلى الله عليه da وسلم للي أن إرادة أن شاء الله الصبت أغريش قال ياتي من أدرك من الصبح وان دي samu. raka raka'atan qabla an tatla ash-shamsu faqad adraka as-subha wato duk wanda ya samu raka'a daya a sallar asubahi kafin rana ta yi mai ta fito wato ya samu me ya samu wannan sallar asubahi wato ya yi ta a lokacinta amma na lalura amma ba za a ce na ƙaza ba na ramuwa saboda kun samu muku bayanan hukuncin wanda ya bar sallah har ne lokacin muktari ya fita da lokacin daruri na ta ya fita idan wanda ya bata ba tare da wani uzuri na shari'a ba mai ƙarfi wanda uzurin shari'a mai ƙarfi mun yi bayanin wasu daga ciki daga gaske misali ne ya kasance rashin lafiya wanda hankali ya fita hankalinsa bai farfado ba sai da ne lokacin sallar nan ya fita ko kuma mai farfadiya ila ya farfadiya ya same shi hankalinsa ya bushe tunda idan farfadiya ya samu sai hankalinsa yana bushewa ko ba haka ba sun fi inganci sai kasance hankalinsa bai dawo ba sai da lokacin sallan nan ya fita kun ga wannan uzuri ne nan na shari'a ko kuma ya kwanta bacci lokacin da ya kwanta baccin nan lokaci ne wanda an halasta yin bacci cikinsa ba wai dab da sallah ba sai kuma shaitan ya rinjaye misali kila bayan sallar isha'i ya kwanta amma sai bacci ya rinjaye shi mai nauyi kila saboda gajiya da wahala wata bai tashi ba sai da rana ta fito wannan yana cikin uzuri na shari'a amma baccin da zai kasance ya ji ana kiran sallah kuma ya kara jan bargonsa ya ƙara eh, dukunkulewa a ciki to wannan baya ciki ina fata wa wazi ko kuma ƙarshen dare kawai ya zo ya ce zai kwanta a wannan lokaci wannan shi ma bai da uzuri ina fata wa wazi to uzuri dai na shari'a wanda ya kama shi ko kuma kamar mata ila mace ne ah, ta ta yi tsarki daga jini na al'ada ko kuma jini na na wato na na mai kenan jini na na haihuwa sai kasance lokacin da ka yi wannan tsarkin tana tsarkaka daga wannan jinin sai kasance lokacin da sun tsarki abin da ya rage shine gwagwarin abin da za su yi sallar raka'a ɗaya an gane ko to za ta iya yin sauri wannan sallan ya wajaba a kanta ko wanda ya musulunta shi ma yana musulunta sai kasance ya musulunta dab da fitowar rana kafin ta fito da gwargwadon yin alwala ya yi wanka ko ta yi wanka na tsarki kuma ya yi alwala ya yi sallar rak'a a ɗaya to in dai lokacin da ya rage zai kai na wannan abubuwan to dukkan sallah asuman ta waje ba a kansu ina fata ana tare da wannan matsala amma inda zai kasance lokacin da ya rage ba zai isa shi su su yi wanka na tsarki ba ko shi wanda ya musulunta ya wanka shi ma na tsarkin ya zo ya alwala rana ba ta fito ba a nan idan yana gama wanka na tsarki ko kuma tana gama wanka na tsarki sai rana ta fito to wannan sallan asubahin nan ba ta waje ba a kansu ba ina fata an gane amma matukan ta yi tsarki daga jini na al'ada ko jini na biki ko shi ya shiga musulunci akwai kamar kimanin minti goma ko sha biyar kun ga minti goma ko sha biyar zai isa mutum ya wanka na tsarki ya alwala kuma ya zo ya raka ya samar ka to a nan dole sai ya yi wannan sallar nan ta a ba zai yi wannan raka ɗaya ina fata an gane na eh kafin lokaci eh zai yi raka ɗaya kafin ranar ta fito amma yana yin yanzu yana yin raka'a ɗayan yana gama raka'a ɗaya sai rana ta fito to kun ga wannan ya samu yayi yi sallar nan ne na a lokacin ta na zaruri ya samu sallah haka annabi ya ce haka wanda ya wargi har lokacin sallah da gangan ba da wani abu ba sai dab da cikin lokacinta da raka'a ɗaya sauri ya yi alwala shi ma ya samu raka'a ɗayan nan amma in dai bai kai raka'a ɗaya ba ko sujada ya samu ce bai samu sallah a lokacin ta ba kuma in dai ba da uzuri na shari'a ba yana cikin wanda muka yi bayani wato yayi wargi ya bar sallah lokacin ta ya fita kuma sai an masa azaba akan wannan sallah ko da sallah ɗaya ne wasu ma'anar suka ce ko ma yayi sallah Allah baya son sallarsa mun sha bayani a kan wannan da sahabbai da suke da wannan ra'ayi na wannan fasawa ina fata an gane wa man raka raka'atan haka wanda ya samu raka'a guda ɗaya min al-asr na sallar al-asr qabla an tagruba ash shi ma dai bi sam abin nan mas'ala wato wanda ya samu raka'a ɗaya kafin rana shi kuma ta faɗi faqad adraka min al-asr ya samu ne sallar al-asr muttafaq alayhi wannan hadisin al-imam al-bukhari da muslim sun fidda shi a cikin aljami'ar jami nasu wato kamar yadda muka ɗau wannan hukuncin a sallar asubahi haka disem hukunci za mu ɗauke shi a ne a sallar la'asar mutum ne misali ya yi wargi ya bar sallar la'asar ya je yi ta wasansa kun ga idan rana ta faɗi da ya salla ba a ra'ayin malkiya dole zai rama wannan salla, amma sai an yi masa ne sai an yi masa azaba akan wannan sallan guda ɗaya da ya bari har lokacinta. na muktari da na daruri ya fita sun da yanzu ne zai yi eh? ramuwa zai yi kun da zai kaza kenan to saboda haka idan ya yi wargi har rana ta fada bai samu ko raka'a ɗaya yi ba to kun da zai ramuwa kenan kaza zai yi to kuma shi yana cikin wanda aka sai ranar tashi alƙiyama sai an masa ne sai an masa azaba kawai in ba ya tuwo ba Allah ya karɓi tubarsa Eh, na eh, na to shi yasa <clears throat> muka yin bayani zangare da matafiya abin da fi dacewa shine a idan lokacin sallah ya yi shi ne sai su sai madribar su magana ya tsaya su yi sallah wannan shi ne abin da ke wajaba a kansu shi kuma direba ya wajaba a kansa ya yi mai tsaya su yi sallah idan ya kasance direban nan ya ji tsayawa su yi sallah to idan suna da abin taimama sai su yi taimama a ciki a cikin mota idan ba su da abin taimama abin da malamai suka ce kun ga nan faɗi da tsahorai ne kenan ko dangane da faɗi da tsahorai ne wato wanda bai samu dama abin yin alwala ba kuma bai samu daman mai ba yin taimama ba to shi ne malamai suka yi maganganu guda nawa guda hudu ne wa mallam ya ji ma'an wala mutayammiman fa arba'atu al-aqwal yahtina yi salli wa yaqdi aksu ma qala maliku wal ya yaqdi wal ada'u li ashaba wannan baitocin suna da muhimmanci a haddace su To wanda bai samu ruwa ba da abin taimama maganganun guda hudu ne a mazhabar malikiya maganan farko shine ba zai yi sallah ba kuma ba zai yi ramuwa ba wannan shine ra'ayin al-Imam Malik Ibn al-Qasim yace zai yi sallah kuma daga ba in ya samu ruwan nan ko abin taimama wato ya yi taimama ko ya sallah ko ya alwala ya maimaita wannan sallah magana da biyu kenan da Ibn al-Qasim al-Ashhab ya ce zai yi sallar na amma daga baya zai rama ta magana na hudu shine na ashab wato a ramuwa kawai zai yi ina fata an gane ina fata an gane ko wato ramuwa zai yi wato ba zai yi sallar ba zai yi me zai yi me zai yi ramuwa ina fata wado to saboda haka waɗannan maganganu su ne guda nawa na guda nawa guda hudu na wato na mazhabar malikiya to saboda haka kare da wannan malam a wannan hali shine gaskiya abin da ya fi dacewa shine mutum ya yi ne ya yi wannan sallah shi ya fi dacewa saboda ne ya fita daga wato wannan hatsarin wannan gaskiya shi ne malamai suka fi ne suka fi ba da fasawa tun da bayan da zai yi idan dukansu wannan suke cikin motar nan sun ce ma direba ya tsaya ya ki tsayawa suka ga lokacinta na muktari zai fita lokacinta na daruri zai fita ko ya ma fita ɗin to nan mai mutum zai yi shi ne kafin ya fita ɗin sai ya ƙoƙari ya yi ne ya yi wato wannan sallar ina fata an gane da halin da ya ɗauki kansa an gane ko eh, kuma a nan allah subhanahu ta'ala ba zai kama shi da laifi ba a nan shi wannan direba shi ne mai laifi an gane shine mai laifi eh, ina fatawa bai matsala na hmm. a ah, tsaye wani musulmin haka a ruwaito hadisi daga al'imamu muslim an aisha daga aisha radiyallahu ta'ala ana allah kara mata yadda nufahu wato kusankwacin wannan hadisi daga wa kala sai a lafazin hadisin ya zo maimakon man adraka min as-subhi wato man adraka min as-subhi sajadatan ina fata an gane man adraka min as-subhi sajadatan qabla an tatla ash-shamsu faqad adraka as-subha haka wa man adraka rak'atan min al-asr qabla an taghrub ash-shamsu faqad sajadatan mimman wato rak'atan ومن أدرك الصدرة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر wato maimakon raka'a sai kasance wato sajada wannan riwaya ta kenan ta al-imam muslim daga aisha radiyallahu ta'ala anha nahahu wa qala sajdatan barran min qira'atan to amma idan aka ce sajada abin da ake nufi da sajada dama ita ce wato sallah ina fatawa da ko abin da ake nufi da sajada shine wato sallah itlaqul juz'i bi iradatu al-kulli an yi itlaqin wato sajada amma ana nufin sallah wazi shi yasa kamar yadda Allah subhanahu ta'ala yake cewa waqimu salata wa atu zakata warka'u ma'ar raki'in kun ga warka'u ma'ar raki'in wato ana nufin sallah ake nufi ana haka da Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa kalla la tuti'hu wasjudi waqtari me ake nufi da wato wasjudi anan shine sallah to haka anan wato da aka yi maganar sajada ana nufin sajada wato sallah din wato man adraka Amina as-subhi rak'atan qabla an tatla a shamsu faqad adaraka wato as-subha an gane ko haka can man adraka sadratan qabla an tatla a shamsu faqad adraka as-subha wato as-sadra ana nufin rasa a eh an yi itlaqul juz'i wa iradatul kulli kamar yadda kuma wani wasu wurare an samu an yi itlaqul raka ana nufin sallah kamar yadda muka kawo waɗannan ayoyin da muka kawo su sun makar sannan cewa sajidatu ita dai sujada innama hiyar raka'atu to kun yi tafsirin wato sujada da ake nufi nan, wato ana nufin raka'a ne to saboda ka wannan a ka'ida na balaga malamai na balaga suna cewa itlaqul juz'i wa iradatul kulli ita ai sujada wani bangare ne na ne na raka'a ko ba haka ba to saboda ka an yi makan faɗin sajada amma ana nufin me ana nufin wato raka ake nufi Shi ne kaida na malaman balaga itlaqul juz'i wa iradatu al na ya uwa tafsirin wannan hadisi ya zo ne a ƙara bayani a kansa ya zo a ne a sunanin bai da lafazi na man adaraka mina suruhi subhi akan? قبل أن تطلع أن تطلع الشمس وركعة بعد أن تطلع فقد أدرك الصلاة wato a tafsirin da ya zo cikin hadisin da ya zo sunan bai haƙi annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake cewa man adraka dukan wanda ya samu min subhi daga asbahi rak'atan wa raka'a qabla an shamsu kafin rana ta fito wa haka kuma ya samu raka'a ɗaya. Ba da an tatlu'a ya samu raka'a ɗaya bayan rana ta yi ne ta fito fa qad adraka as-salah ya rike wannan sallah wato raka'a ɗaya kafin rana ta fito da raka'a ɗaya bayan rana ta fito a wata riwaya falusalli ilaiha ukhra wannan ba ta cikin wannan karin baya cikin hadisin ku amma malamai masu shiri ne suka kawo wannan ƙarin. Wafi fi riwayatin a wata riwaya salli ilaiha ukhra sai ya wato ya karo raka'a ɗaya wanda zai cike wannan raka'an asubahi sai kasance ya yi wato ya sallace ta cikakkiya kenan idan kuma sallan magriba ne kun ga ya samu raka'a ɗaya kafin wato rana ta faɗa sai ya kawo raka'o'i wato guda biyu kenan sai kasance ya sallace sallan cikakkiya kenan haka an samu wata riwaya wato daga abu huraira radiyallahu ta'ala anhu Allah ya kara masa yadda wanda ta zo cikin sahih bukhari da sahih muslim lafazin man adraka min as-subhi wanda ya samu wato sajara ɗaya daga sallah asbahi قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح فاترانا تفتوها فيك آيات سامو وتصلى الصباح ومن أدرك سدرة من يسام السجرة من العصر daga sallar la'asar kamar an tagruba shamsu kafin rana ta faɗi qad adaraka al-asra haqiqa wato ya sallar la'asar wa sajratu inna ma hiya ar-rak'atu wannan riwaya ta Abu huraira ce wanda ta zo cikin wato sahihaini sahihul Bukhari da sahihu Muslim to saboda haka 'ya'yan uwa malamai suka ci da fa'idodi karkashin wannan hadisi da muka karanta kaɗan daga cikin fa'idodi shine wato wanda ya samu raka'a guda ɗaya cikakkiya idan aka ce raka'a ɗaya 'ya'yan uwa cikakkiya shine ya samu rufu wato ya samu wani bangare na karatunta ko kuma a ra'ayin wasu malamai ya samu yayin da ne yayin da liman yake rufu idan ya samu yayin da liman yake ruku'u ya zo ya samu mutane suna sallah ya zo samu mutane suna sallah sai ya same su a wannan ruku'an to wannan ana itibarin sa yayi ne ya samu wannan raka'a amma idan sai bayan da liman ya dago sannan ya same su wannan ba a itibarin ya samu wannan raka'a ina fata ana tare da ni haka wanda ya samu sujada ɗaya ko sujada biyu shi ma ba a itibarin wato yayi ne ya samu wannan raka'a saboda ka ita samun raka'a tana ɗamfarwa ne da abin da mutum ya samu wato kafin ɗagowa da garko wannan shine za a yi mai za a ce ya samu raka'a kamila cikakkiya na sai fa'ida na gaba da malamai suka fidda shine wanda bai samu raka'a cikakkiya ba wato ya samu sujada yana lokacin da ya rage masa kafin rana ta fito ya samu ya yi sujada ne kawai wato lokaci ne na ƙila yin alwala da yin tsarki ba zai isa ya yi raka'a cikakkiya ba zai isa ƙila ya karanta suratul fatiha amma yana gama karanta suratul fatiha kafin ya yi sura sai rana ta fito wannan yana cikin wanda za a yi su wato sun yi wani da ne sun yi wargi da sallah kenan kuma yana cikin waɗanda za a su wato suna cikin waɗanda za a yi musu azaba idan Allah subhanahu wata'ala bai gafarta musu ba kuma ana itibari wanda shi ramuwa ne zai yi ba wai ya gabatar da wannan sallah a lokacin ta na muktari ba ko na daruri fa'ida na ƙarshe da malamai suka fidda shine wanda muke bayani dangane da mace mai jinin al'ada ko mai jinin biki ko kuma wanda ya karɓi musulunci na za mu iya ƙara hadisi lokacin sallah ko ko za mu ake waye a ofisa a lokacin ake lokacin karfe nawa ne ake kira sallah karfe na ake kira ake ya fara da wuri ba to kuna ga kara ake ya kara hadisi da ɗaya ko na an abi sa'id al-khudri an karɓo daga abu sa'id al-khudri radiyallahu ta'ala anhu Allah ya kara masa yadda qala ya ce sami'tu rasulallah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam haji manzo Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya kula yana cewa la salata ba'da subhi hatta tatlu ash-shamsu wato babu sallah bayan fitowan wato asubahi har sai rana ta fito wala salata ba'da al-asr haka babu sallah bayan sallar la'asar wannan sallar da aka kore a nan ya'yan wa ita sallah ta nafila ba wai sallah ta farilla ba shine babu yin sallar nafila ta bayan sallar asubahi har sai rana ta yi mai rana ta fito haka wala salata ba'da al-asr babu sallar nafila bayan sallar la'asar hatta taghiba shamsu har sai rana ta yi mai rana ta buya muttafaq alaihi wannan hadisin an ittifaq wajen fi da shi wato al-mamul Imam Bukhari da Muslim suka fi da shi wa lafzu Muslim lafazan Muslim shine la salata ba'da salati al-fajr babu yin sallar nafila bayan sallar asubahi har sai rana ta yi mai ta fito wato maimakon la salata ba'da subhi a lafzin Muslim la salata ba'da al-fajr ba'da salati al-fajr wannan matsala ya ‘yan uwa matsala ce wannan malamai suka tattauna ta sosai aka yi maganganu a kai a kan yin sallar nafila bayan sallar asubahi bayan sallar la'asar a takaice kamar yadda muka yi wannan bayanin wannan matsala a wasu masallatai wato da muke gudanar da karatu na wannan littafin da wasu daga cikin karatuttuka da muke shine bayan sallan asubahi farko dai matsalan farko sallan farilla kowane lokaci mutum zai iya rama ta in dai farilla ce bai samu yin ta ba hatta lokutan nan da aka hana yin salla idan sallan farilla ne wato babu laifi mutum zai iya yin wato yin sallan farilla a kowane lokaci ina fata ana tare da ni sallah na na farilla dangane da nafil fili zawatul asbab wanda suke da sabubba su ma zance ya ce inganci dukkan kowane lokaci mutum zai iya yin su banda lokuta guda uku lokutan nan guda uku su ne za mu karanta su a wannan hadisin da yake zuwa bayan wannan shi yasa dole sai mun karanta shi hadisin da yake zuwa bayan su lokacin da rana take fitowa babu wata nafila da aka halatta yin ta hatta da wasu asbab shine zance ya fi inganci saboda shaiɗan yana fitowa ne wato baina ta tsalo baina karnai karnai shaitan kamar yadda annabi tana fitowa ne akan wato tsakanin eh, kaho guda juna ne da shaiɗan, haka tana faɗuwa ne tsakanin me akan wato ƙahohuna na me na shaiɗan, shi yasa lokaci ne wanda za ku ga wasu ƙasashe ko wasu mutane suna bautawa rana a wannan lokacin akwai masu bautawa rana musamman kasan india hind waɗannan kamar ma mahaukata ne sun komai bauta mashi suke suna bauta ma shanu su bauta ma mata su bauta wa kowa kwanaki a news labarai nike karantawa cewa a lokacin wai suna bikin wanka da tashin shanu saboda suna bauta ma shanu suna ganin shanu wai ubangijinsu ne allansu ne masu tsarki ne sai aka na ana ta kawo kashin shanu tifofi tifofi tifofi ana ta saukewa suna shiga cikin kashin nan suna suna wanka da shi saboda wai allansu ne ita mai tsarki ce wai duk wanda ya wanka da kashin shanu to babu cutar da za ta kama shi don ban mamaki An ga wa man yuhinin lahu wa ma lahu nasri wanda Allah ya fatar da shi wato babu wanda zai iya zai iya shirye da shi eh eh la hawla wala quwwata la hawla wala quwwata inna lillahi sai su hau a kansu to wannan irin ɓata ne mutum yana ji da ransa abin nan dabba zai zo yana taka shi na eh. eh. musulmai su dinga ne musulmai su dinga <laughs> to kun wannan akwai matsala wai sun taɓa yin zanga-zanga a kan A musulmai su dinga yanka masu abin bautansu to kun ga wani abu ne su daina ko su daina yanka masu abin bautansu to kun ga wannan abu ne wanda ban tsammanin za a iya haƙuri a kai a ce ba za a dinga cin shanu ba ko yanka shanu to abu ne wanda ana ga mustahil abu ne wanda ba zai taɓa yiwuwa ba to saboda haka wannan shi yasa yana cikin hikimomin da aka hana yin sallan kowace irin sallah har ta nafi da har da wasu asbab waɗannan lokuta guda biyu lokacin da rana suke fitowa take jajajajen nan da take faɗuwa haka lokacin da suke tsayawa a tsakiyar sama shi ma wannan dukkan na firfiri an haramta yin su in ban da sallah ta ramuwa misali sallan farilla wanda mutum bai samu ba zai iya yi a waɗannan lokacin amma saɓanin abin nan sallan farilla ba a yin na firfiri har ah, zawatu asuba to dangane da bayan asubahi da wannan muka karanta annabi ya ce kada a yi sallar nafila a bayan asubahi to idan mutum misali bai samu ya yi raka'atul fajr ba to zai iya rama ta a bayan sallar asuba bayan ya gama sallah an samu hadisi na Qais ibnu Amr duk da ya zo munqati wato da yankakken sanadi amma an samu wata riwaya ta zo a cikin wato sahihu ibnu Hibban haka al-Imam al-Hakim shi ma ya fi da wannan riwaya wadda hadisin mausuli ne a wannan sahihu ibn hibban da kuma mustadrak na al-imam al-hakim cewa an samu wani sahabin annabi sallallahu alaihi wa sallam lokacin da ya salla tare da annabi na asbahi ana gamawa sai annabi ya ga wannan sahabin ya tashi yana ne wato ya tashi yana yin nafila raka'a biyu a lokacin da ya ga ya tashi yana yin nafila raka'a biyu sai ce kai baka samu sallan asbahi bane sai wannan sahabin ya ce a'a ya rasulallah raka'at al-fajr ne da na saba yin ta ita ne ban yi ta ba ita ce nake rama ta a yanzu to sai annabi sallallahu alaihi wa alihi ya shiru bai masa inkari ba kun ga shiru din da ya bai masa inkari ba wannan ana kiranta sunna at-taqririyya wato sunna ne babu laifi idan mutum yayi ne yayi haka din to saboda ka dangane da ramuwar raka'at al-fajr babu laifi idan mutum bai samu yayi ta bayan sallar asbahi wato yayi ta babu nufi aka haka haka bayan sallar la'asar shi ma hadisi ya tabbata na ummu salama da sahabitin aisha radiyallahu ta'ala anhunna fatara annabi sallallahu alaihi wa sallam ya shiga gidan ummu salama ɗakin ta sai ummu salama bayan sallar la'asar sai ta ga annabi ya zo yana nafila sai ce wacce nafila take bayan sallar la'asar sai ya ce ai nafilan da na kasance ina yin ta bayan sallar asuba a zahar yau na yi baki sun shagaltar da ni ban samu yin ta ita ce muke rama ta ne bayan sallar asa. to kun ga wannan yake nuna shi ma dangane da ramuwa na nafilan da mutum ya saba tun da akwai nafilfili guda goma sha biyu kamar yadda annabi ya yi bayani wanda ya kiyaye su yana yin su dare da rana to idan ya mutu Allah ya yi alkawarin wato Allah ya gina masa gida aljanna nafila guda goma sha biyu din nan guda hudu kafin azhar sai biyu bayan azhar to na biyu bayan azhar din ita ne annabi ranar ne yi baki suka shagaltar da shi bai samu yayi ba har lokacin sallar asar bayan yayi sallar asar da ya je gida sai ya rama ta an gane ko da kuma bayan sallar isha'i raka'a biyu da bayan magariba raka'a biyu mun samu nawa kenan guda nawa kenan kafin azara mun ce hudu sai bayan azahar biyu shida bayan magariba biyu sai bayan sada isha'i biyu goma kenan sai asal fajiri wanda ake yi kafin bayan fitowa a fijin kawato kafin sannan asuwa sha biyu waɗannan na filfila annabi sallallahu alaihi wa sallam ce duk wanda ya kiyaye su Allah ya gina masa gida a aljanna wato yana mutuwa insha Allah ta'ala zai shiga aljanna direct kun ga wannan ni'ima ce mai girma to saboda haka akwai kofofi da dama na shiga aljanna amma me wato mu muna wasa muna muna ne muna shagalta akwai ababe da dama wanda idan aka kiyaye su za su iya shigar da mu aljanna shi yasa annabi sallallahu alaihi wa alihi ce kullukum tadkhuluna aljanna illa man abaha dukan ku za ku shiga aljanna sai wanda ya so ya ce shi bai san aljanna aka ce akwai wanda bai son aljanna to shi ne irin wannan wanda yake shagalta baya aikata abubuwan nan ga su simple simple abubuwa amma kana aikata shi annabi ya ce ya mata da dan aljanna amma sai mutum ya dinga mu dinga shagalta da su to saboda haka haka zawatul asbab malamai sun ce babu laifi mutum zai iya yin su a waɗannan lokutan bayan la'asar da bayan wato asubahi kamar shiga masallaci da annabi sallallahu alaihi wa sallam ya tabbata a hadisin Abu Qatada idza dakhala ahadukum al-masjid fala yajlis hatta yarka'a rak'atayn kai ne ka shigo masallaci lokacin da ka shigo bayan sallah asu an yi sallah asuba ko da ka yi sallah asuba za ka iya tahiyatul masjid sai ka zauna babu lokaci ko kuma ka je aikin hajji ko umra ka gama dawafi kamar yadda ku sani idan aka gama dawafi za a zo a yi sallah ne sallar raka'a biyu a khalfa wato maqam ibrahim to shi ma in bayan sallar asubahi mutum ya je tsawafi babu laifi zai iya yin waɗannan na filfilin wato raka'o'i guda biyu din nan babu laifi ina fata wazi ko kuma bayan sallar la'asar mutum ya je aikin hajji ko umara sai ya je yana yin tsawafi sha'awar yin tsawafi babu laifi shi ma zai iya yin wato rak'o'in nan guda biyu wanda ake yin su bayan makamu ibrahim idan ya yi wannan wato tsawafin bayan la'asar saboda haka abin da ya haramta na nafila bayan la'asar shine jamhurin malamai abin da suke gani nafitiri wanda ba zawatul asbab ba wato wanda ba su da sabon ba haka kawai mutum sai ya tashi ce zai yi nafila ba tare da an ci in kai ka za dole sai ka yi nafila ba to wannan su ne ba a yi ina fatawa bai haka sallan janaza babu laifi wato a sallace ta bayan la'asar ɗin ko bayan sallar asubahi a ƙarshen wannan hadithi da yake da alaƙa da wannan babi wannan hadisin da muka karanta shine hadisin uquba yake cewa walahu an uquba an karbo daga uquba ibn amir dan amir Allah ƙara masa yadda ya ce salatu sa'atin lokuta guda uku kana rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam manzo Allah tsira da amsa Allah su tabbata shi ya kasance yanhana yana hana mu an nusalli fihinna mai salla a cikin su an naqwara fihin na mautana ko kuma binne mamatanmu mu a cikinsu. su wato ko da wani cikin mu ya mutu waɗannan lokuta guda uku ba a binne mamaci ciki kuma ba a yin sallah cikin su na farko shine hina tatlu'u shamsu bazigatan hatta tartafi'a lokacin da rana take fitowa wato <clears throat> take jizgadin nan a wannan lokacin ya yan uwa ko da wani wato ya mutu baya halasta a ji abin da shi a wannan lokacin da rana take fitowa dole za mu yi haƙuri har sai ta gama fitowa sannan sai a ji abin da shi an gane ko haka kuma ba za a yi mai sallah a wannan lokacin ba ina fata wazo lokacin farko kenan wahina ya ƙomu ƙa'imar zahira haka lokacin da rana take tsakiyar sama ƙa'imar zahira wato lokacin da idan ka aji abu mai inuwa kamar waya ko mutum ya tsaya ko sanda za ka ga inuwarsa hakan shi ba za ka ga wani inuwa a nan da gabas ɗinsa ba ko nan wato bayansa ba wannan shi ne ka'imun zahira lokacin da rana take daidai tsakiyar sama ba sai gabas ba sai yamma ba to lokacin ba a binne mamaci kuma ba a ne ba a yi masa sallah ina fasawa ba ba a sallah a lokacin kuma ba a binne shi sannan wahina ta tazayyafu shamsu lil haka lokacin da rana wato take dab da faɗuwa take jajjira din nan da faɗuwa to waɗannan lokuta guda uku su ne malamai suka yi ittifaqi ba a nafila cikin su ba a binne mamaci ba a sallan gawa a cikin su ina fata wadi malamai suka ce hatta zawatul asbab din ba a yi in in ba farilla ba kawai su ne muka ce babu laifi a kansu wal hukmu sani hukunci na biyu wato wannan kamar hukunci na farko kenan da shafi amma wannan ya keɓanta ne ga imamu shafi shi yake da ra'ayin na saboda ya shi ya kafa hujja da hadisin da malamai sun raunana shi min hadisi abi huraira daga hadisi abu huraira wato abdurrahman ibn sakhr bi sanadin da'if da sanadi mai rauni wa zada ya ƙara illal juma'a shi imamu shafi yana ganin halastin yin sallar juma'a kafin ra wato sallar juma'a tana da lokaci guda a wurin imamu shafi'i kafin rana ta gushe kafin zawali da kuma bayan ta daidaita a sama ta karkata an gane ko shi yasa matsalan yin sallan juma'a a wuraren karfe tara a goma ko sha ɗaya ko sha biyu wanda ba zan mance ba aka yi ta rikici da albani na zaria rahimahullahu ta'ala Allah ya san da ka. wato ba shi ba ne fara kawo ne wannan ra'ayi hatta a cikin magabata suna da wannan ra'ayi an gane ko ga al-Imam Shafi'i yanzu a wannan shi yana da wannan ra'ayin cewa sallar juma'a za a iya yin ta kafin ne kafin rana ta sai zawali an gane ko wato irin sha biyu ko sha ɗaya da wani abu amma da dama akwai wanda suke da wannan ra'ayi sai dai ra'ayi ne wanda ba shi bane rajihi wato marjuhi ne wato ba shi bane mai karfi ra'ayi mai karfi shine sai ta gushe daga tsakiyar sama yadda muka saba aka ake yin sallar juma'a na yanzu kuma ba kowane saɓani ne za a ce za a yi aiki da abubuwa guda biyu kamar yadda al-Imam Suyuti ta kulla kullu za a mu'tabar illa khilafan lahu hadd minan nazari wa kadhalika Abi Dawud an Abi na nahwuhu haka al-Imam Abu Dawud ya shidda kusancin wannan hadisin daga wa da Abu Qatada wannan hadisin da al shafi ya kafa hujja da shi shine a sanadinsa akwai Ibrahim ibn Abi Yahya da Ishaq ibn Abi Farwa kuma dukan suna da rauni a bangaren hadisi da da saka ibn abi farwa da ibrahim ibn abi yahya da kuma hadisin wa kan karra annabi sallallahu alaihi wa sallam a salatu nisfa an-nahar illa yau al-jum'a wa qala inna jahannama la tusdaru tusdaru illa yau al-jum'a wannan hadisin shine al-imam shafi ya kafa hujja da shi cewa annabi sallallahu alaihi wa sallam ya kyamaci yin sallah a lokacin da rana take tsakiya saboda lokacin ne hikima ko dalilin lokacin ne ake ne ake kunna wutan jahannama wato ake ake bubbude ta amma wai ranar juma'a ba a ba a kunna wutan jahannama a lokacin an gane ko wannan hadisin yana da rauni saboda sanar sirrin sa akwai lais ibn abi sulay to kun kuma hadisi ne rauni ba a kafa hujja da shi a addinin musulunci ba a ne kafa hujja da shi amma an samu gaskiya daga cikin magabata wasu sun ce ma har sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam wanda suke ganin wato halasu yin sallar juma'a kafin zawali din wasu suna kafa hujja kuma da cewa an samu sahabbai wanda suke zuwa sallar juma'a da wuri amma zan dangane da zuwa sallar juma'a da wuri wannan ba wai ma sahabbai ba hadisi ne ingantacce na annabi sallallahu alaihi wa sallam cewa man raha ta sa'ati al-ula fa annahu qarraba badana wanda yaje sallar juma'a a farkon lokacin ta wato wajajen karfe goma wato shi yake kowa lada ta ce ya ɗauka guwa ne ya yi sadaka da ita wanda ya zo kuma bayansa sa'a lokaci na biyu wato awan da yake biyo ma wannan awan wato awan da yake biyo ma wannan awa din wato kamar ya ba da sadakan so sani wanda ya ji da wuri kuma bayan wannan kamar ya ba da sadakan alkabshi wato rago ne wanda ya zo bayan wannan yake biyo masa alati wato ya je irin wajajen karfe kamar sha biyu kamar ya ba da sadakan kaza ne wanda ya biyo ma wannan ya ji kila yana zuwa bayan minti goma <laughs> liman ya hau shi kuma kamar ya ba da ne sadakan aini. an gane ko ƙarshen mai lada shi ne wanda ya ne wanda ya samu daidai da sadakan kwai to idan kuma liman ya hau to gaba ɗaya mutum bai da ladan zuwa sannan samun wannan ladan ya ta kuɓuce masa to kun ga mu a yau ko kwannan ba ma samu ko daidai da ladan wanda ya bada sadakan kwai ba ma samu tunda mafi yawanci a gaskiya ya uwa dukkan mu ba ma zuwa sallah sai ne sai ɗaya daga cikin mu ba ma zuwa sai dab da ta da ikama ko kuma sai liman yana cikin hutuba ko sai dab da zuwan liman to kun ga wannan ladan gabaki ɗaya yana yana wuce to kun ga ya gamata mu mu kan hisabi gyara mu daga fita sallar juma'a a gaskiya da wuri mutum ya yi rashi a ce sha biyu ko sha ɗaya da rabi yana ina yana masallacin juma'a wannan shine sunna idan kuma yana da dama ya je tun karfe goma ko tara da rabi wannan an fi son haka ko goma ko goma da wannan shi aka fi so to saboda haka <clears throat> ah, kaɗan daga cikin fa'idodi da suka fi da bayan wannan muka yi bayani a ƙarshen ah, karanta hadisin shine wato harancin yin salloli a waɗannan lokuta guda uku da muka yi bayani su sai fa'ida na biyu na ƙarshe a ah, shine wato ba a binne mamaci a waɗannan lokutan su ma guda uku da muka yi bayanin su haka ba a yin sallah a cikinsu ina fata waje ko ba a yin sallan nafila a cikinsu a waɗannan lokuta guda uku ba a yin sallah a nafila a cikinsu shi mamaci wato idan ya mutu aka mai sallah bayan la'afar to babu laifi a ji a binne shi da sauri kafin ranar ta fara abin ta fara digital idan kuma an ga cewa lokacin da ya rasu din a ƙila ranar tana wajajen fitowa ne to sai a bar idan ta fito sai a mai sallah sai a je a nisa shi zai fi dacewa wannan uku ba ibn amir wanda ya rawaito wannan hadisin yana ɗaya daga cikin manyan sabon manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam wanda ya rawaito hadisi ya su kai hamsin da biyar kuma daga cikin wanda suka rawaito karatu a wurin sa akwai su Jabir ibn Abdullah da Sabla ibn Abbas sannan ya kasance mutum ne mai fasaha sosai kuma mawaƙi irin na larabawa ba wannan waka na rawa ba da ake sannan makaranta alkur'ani ne ilimi sosai wasu ce an kashe shi lokacin da aka na naharawa amma dai su malamai sun yi inkara haka kamar ibn abdulbari mai littafin a tarhi ya rasu ne shekara ta hamsin da takwas a hijiran maza Allah sallallahu alaihi wa daga garin Makka zuwa Madina duk da an yi saɓani wato wajen mutuwansa haka wasu malamai suka rinjaya a za mu tsaya nan saboda yanayin lokaci muna roƙo Allah subhanahu wata'ala ya samu abin da kuɗa albarka kuma ya sa zama na kaɗe gare shi abin da muke kuskure muna roƙon sai gafarta mana bayan sallah a bayan kiran sallah idan akwai masu tambayoyi inda muka saba sai su yi tambaya bayan wanda muka ansa cikin karatu ko yau an yi tambayoyi a cikin karatu duk da muna cewa dinga jinkirta sai ƙarshen karatu da shi zai shi